يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان الله زي ranar alkiyama idan ya tara aljannu da mutane wuri guda ya ku taron aljannu da mutane idan za ku iya sama wa kanku mafita daga wani ɓangare da ɓangarorin sammai da ƙasai to ku sama wa kanku mana amma ba za ku taɓa iyawa ba sai da ƙarfi da hujja amma ta yaya za ku iya hakan